واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar shida ga watan shida shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar shida ga watan hudu shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abdullahi bin muhammad bin fodi allah ji kansu da rahma za mu tashi a shafi na goma wanda mun fara wani abu daga cikin wannan shafi inda muka tsaya a daidai sadara ta biyu rabinta inda mala yake cewa wa tsibil kalam ko manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da daddadar magana da wato ainihin magana wacce take ta alkhairi ko mai dauke da alkhairi to inda za mu tashi shi ne wal musafahati kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da yin hannu da hannu ma'ana musulmi ya hannu da ɗan uwansa musulmi wa ya amuru bi talabil jalisi salih kuma yana yin umarni da a nemi abokin zama nagari gari wa mujanabatil jalisi sau ko so ina kuma wato ainihin umarni da a nisanci abokin zama mummuna a nisanci mummunan abokin zama gurɓatacce kenan waya muru bikitmani sirri kuma manzan Allah tsira da mince Allah su tabbata gare shi yana umarni da rufa asiri iya waɗannan gaɓoɓi su za mu ɗauka mai bayani a kansu kamar da muka saba mala ya ce wal musafahati kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da yin hannu ma'ana musulmi ya yi hannu da ɗan uwansa musulmi wannan gaba daga cikin dalilai da suke wato anin fito da ita sarari akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi anas Allah yarda da shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa wani mutum ya ce ya manzan Allah in ji Anas kenan ya ce wani mutum ya ce da manzo ya manzan Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sai yake cewa to bayan ya ce rasulullahi sai ce yalqa ahaduna yalqa akhahu aw sadiqahu ɗayan mu kan haɗu da ɗan uwansa musulmi ko ɗan uwansa na jini diyakunsa ko kuma yakan haɗu da abokinsa a yan haniyala ko ya sunkuya masa in ji wato wannan mutum yake tambayar manzo da ya yi wannan wato tambaya sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la a'a kada ya sunkuya masa qala fayaltazimuhu wa yuqabbilu sai wannan mutum ya ce to manzon Allah ya iya ya rungume shi isimbance shi mana ya je ya rukunkume shi ya masa kis qala la sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai ya masa haka qala fayusafihu sai ce a ah, to manzan Allah ya iya miƙa masa hannu shi ma ya miko masa hannu su gaisa da juna ta salon miƙa wa juna hannu ƙala na'am in sha'a ice i e, zai iya haka in yaso a wani lafazin kuma yake cewa walakin tasafa a'a kada ka sunkuya wa ɗan uwanka kada ka rukunkume shi ka tsotsi jikinsa sai dai ku yi musafaha da junan to wannan hadisi da imamu tirmizi da ibnu maja da imamu baihaqi da imamu ahmad duka sun rawaice shi wanda yana dauke da bayanin yadda ya kamata musulmi ya yi da dan uwansa musulmi a lokacin da suka so gaisawa da za ta kai ga jiki ya haɗu da jiki aka ce a takaita iya tafin hannu ya taɓa tafin hannu ko a sanya tafin hannu cikin tafin hannu wannan shine salon da musulunci ya yadda a yi a lokacin gaisawa da jiki amma in gaisuwa ce ta fatan baki abinda aka koyar da mu shine assalamu alaikum wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma ce wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ko assalamu alaikum shi kuma ce wa assalamu salo dai salo da musulunci ya zo da shi wannan sai yake nuna cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi ya ba da dama ya yi umarni da ana iya mika hannu domin ya haɗu da hannun ɗan uwanka musulmi a lokacin gaisawa amma bata abin da ya shafi sunku ya masa abin da ya shafi rukunkume shi ka tsotsi jikinsa manzo ya ce wannan ba za a yi ba su da yi muka kalli wannan hadisi gabar da mala yake gaya mana wal musafa hati manzo yana umarni da ai hannu da hannu ya tabbata a wannan hadisi bayan shi kuma an karɓo wani hadisin daga dai sahabin annabi anas dan malik allah ya yarda da shi yake cewa lokacin da mutanen yaman suka zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka iso garin madina قال النبي صلى الله tsira da سأل النبي سيرا a gare shi سبتا أغريش يتش قد أقبل أهل اليمن ga mutanen yaman nan sun fuskanto ko sun iso wahum a raƙo ƙuluban minku sun fi ku taushin zuciya sun fi ku jin ƙai a zuci fahim awwalu man ja'a bil musafahati sune farkon mutanen da suka fara zuwa musulunci da yin musafaha ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka mika ma hannu ya karɓa shi ma ya miko maka to wannan hadisi da manzo ya nuna cewar su da suka zama farkon wanda suka zo wa al'ummar musulmi da yin musafaha ko musulunci tabbatar da ita a matsayin gaisuwa da jiki zai yi da jiki sai annabi ya siffata su da mafiya wato taushin zuciya mafiya jin kai da tausayin zuciya wannan ai kwadaitarwa yake mana cewa mu ma me irin abin da suke dan mu zama masu taushin zuciya da ta ko to a lokaci guda kenan manzo na kwadaitar da mu yin musafaha da kuma umarni da yin ta ta salon nuna cewar masu yin ta suna da taushin zuciya da kuma wato rangwame a rai bayan haka wani hadisi da muka ji imamul bukhari a cikin al'adabul mufrad da imam ahmad duk sun rawace shi da yake tabbatar mana cewa yin musafaha halayyar masu wato taushin zuciya ne kuma asali an same ta daga mutanen yaman wanda wannan ma na falalarsu da matsayinsu da suka zama sanadiyar alkhairin da ya dore har tashin kiyama to banda wannan hadisi wanda har wayo imamu abu dawud ma ya rawace shi akwai kuma hadisi da aka karbo daga sahabin annabi bara dan azib Allah ya yarda da shi yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min ne babu wasu musulmai guda biyu yaltaqiyani da za su haɗu da junansu su biyu fayusafihani sai su miƙa wa junansu hannu wannan miƙo hannu wannan ma miƙo su gaisa illa gufira lahuma face sai an gafarta musu laifuffukansu qabla an ya tafarraqa kafin su rabu da junansu to wannan kwadaitar da mu manzo yayi cewar wannan gaisuwa da ake yi da jiki ta salon miƙawa ɗan uwanka musulmi tafin ka ya miƙo maka nasa tafin hannun ibada ce da ke sa Allah ya gafarta wa bayan da suka yi ta laifuffukansu a nan kwaɗaitar da mu manzo'i da cewar mu riƙi wannan ibada abin yi don mu sami gafarar zunubanmu a shi kaga ya umarce mu da mai musafa haƙi wani hadisi imam abu dawud shi ne irawace shi sannan bayan haka kuma sai mala ya ci gaba cewa wa ya amuru bi talabil jalisi salih ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana yin umarni da a nemi abokin zama na gari sannan kuma wa mujanabatil jalisi su ina kuma umarni da a nisanci mummunan abokin zama abokin zama na banza annabi yana umarni da a yi nesa da shi shi ma dangane da abin da ya shafi wannan gaba an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu musa al'ashari allah ya da shi daga annabi tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya ce مثل jalisi salih misalin abokin zama na gari misalin nagartaccen abokin zama wasau da kuma mummunan abokin zama ka hamilul miski kamar mutumin da yake ɗauke da turare ne imma an yi ko dai ya san maka turaren da yake tare da shi wa imma an tabta'a ko kuma ka sayi turaren da yake siyarwa wa imma an tajida min rihan tayyiba ko kuma ka ji ƙanshin turare daga gare shi sai annabi ya ce to yadda mai sai da turare ake samun waɗannan alkhairai a tare da shi ko dai in ya zo ya goggoga wa kowa ko ba za ku siya ba ya zama mai kyauta da jiyar da 'yan uwansa musulmi abin zai faranta musu rai da ba su abin zai daɗaɗa musu rai sannan kuma bayan haka a daidai wannan lokaci ya wato ainihin samar da ƙanshi a inda yake wannan wato ɗan tsakankani da ya kawo kansa wanda wannan ƙanshi zai sa wato ainihin iskar da ke gurin ta yi daɗin shaƙa ga masu shaƙa ya daɗa da guri da zuwansa sannan kuma in da damar da kake da ita ta ka saya ka saya don ka ci gaba da jin daɗin wannan turare da ƙanshinsa da in kai amfani da shi to a sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in nuna mana cewa abokin kirki nagartaccen aboki duk ta yadda kai da shi alkhairi ne zama da shi nagarta za ka samu da wato anin alkhairi da gare shi kwatankwacin yanayin yadda ake samun alkhairi ta bangarori daban-daban daga mai sai da turare sai manzo yake cewa wa fi kulkiri misalin kuma mummunan aboki wanda ba nagartacce ba kamar yanayinsa yanayin wato ka sami mai hura zigazigi na wuta shi kuwa mai hura zigazigi na wuta manzo yake cewa imma an yuhrika thiyaba ko dai ya kona ma sutura in kana zaune kusa da shi garin wannan hura wutar in wani wato gawayin ya tartsatsi to in ya tsallaro akan kayanka sai kaga an tashi ana maza ana kadewa kada wuta ta kama ma sutura ko kai ma ta kama ka ta kona to ko dai ya kona maka sutura kaga abota ko kuma kusanci da shi bai rana ba bai dadi ba wa imma an tajida rihan khabitha ko kuma ka ji wato mummunan wari saboda kaurin wuta ba dadi ne da shi ba to a wannan hadisi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa zama da nagartaccen aboki zama da abokin zama nagari alkhairi ne a kowane lokaci zama kuma da mummunan aboki wanda yake gurɓatacce shi kuma sharri ne ta ko ina babu alkhairi can kuma wanda yake wato abokin kirki ta ko ina alkhairi ne to wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaice shi ina tabbatar mana da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu abokai na gari dan mu dace da samun alkhairin da ke tattare da su kuma a lokaci guda ya hana mu yin abokantaka da miyagun abokai watsatsu marasa kirki domin kada wannan rashin kirki mu ma ya zama ɗabi'a da ta'ada a gare mu ya zama irin sharrin da suke tare da shi mun ɗauka to wannan hadisin kenan banda shi kuma an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la tusahib illa mu'minan kada ka yi aboki da kowa sai bawan da yake mumini mai bin Allah wanda ya ba da gaskiya da Allah wala ya akul ta'amaka illa taqi kuma kada ka bari wani ya ci ma abinci sai mutumin da yake da tsoron Allah wannan hadisi imam abu dawud da imamu turmizi suka rawace shi shi ma na hadisi na sanar da mu cewa me abokai na gari kuma mu martaba su mu girmama su da gabatar musu da abinci sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa ciyar da abinci mafi wato ainihin alkhairin ciyar da abinci ka ciyar ga wanda da yake jin tsoron Allah domin za ka taimaka masa ne samu karfin gwiwa da zai ci gaba da bautar Allah da jin tsoronsa da kiyaye dokokinsa saɓanin karkaciyar da wanda yake mutumin banza ka ce samu karfin gwiwa eh, lafiyar da zai je ci gaba da sabo saboda haka wannan hadisi na gaya mana cewa in za mu abota mu yi abota da bawan da ya ba da gaskiya da Allah yake bin sa sau da kafa kuma a lokaci guda wannan umarni da manzo ya mana da mai abokai muminai masu ba da gaskiya da Allah kenan yana nuna kada mai abota da wanda ba su da imani da Allah na mafhumul mukhalafa nasa kuma yana cewa kada wato mu ciyar da abincin mu ga mutanen da suke watsassu sai su ci abincin mu su ci gaba da watsewa saboda ka wannan hadisi shi ma a cikin sa manzo ya umarce mu da yin abokai na kwarai da kuma kaucewa miyagun abokai wa an abi hurairah radiyallahu an kuma an karbo daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi manzo ya ce arrajulu ala dini khalilihi mutum yakan zamo kan addinin abokin hulɗarsa falyanzur ahadukum man yukhalil don haka kowane ɗayan ku duba i tsaya tsai i kalli da wa zai abota idan kayi aboki da mutumin kirki wannan ta'ada tasa ta nagarta sai ta zama maka ta'adari kuma duk wanda ya ka sai ka riskar da kai da shi cewar abokin mutumin kirkin nan wanda duk inda gan shi din za ga su tare shi sa mazo mutum ya duba ya ga da waze abota idan kuma watsatse ne ka kuskura kai abota da shi ba haushe ma haka yake cewa zama da madaukin kanwa kuma abokin barawo barawo zama da mai daukan kanwa shi ke sa kanka ya fari sakamakon farin da nasa kan yi a kwana tashi na ɗaukan kanwa wata zai maka ce ɗan kamar min ko kai maka ce barin karɓe ka to kamar yadda nasa kan ya fari haka naka zai idan mutum abokinsa ɓarawo ran da aka yi kaman ɓarayi aka cafki abokin nan cewa za akwai ɗayan ma tare suke yawo ko kayi ko ba kai ba to wannan shi sa wato ainihin hadisin manzo yake gaya mana cewar mutum yana kan addinin abokinsa galibi abin da ka zaɓar wa kanka to so da tari za ka tarcewar in ka ga mai irin wannan abin da ka zaɓa wa kanka ku tafi zuwa ɗaya kun fi jituwa kun fi shakuwa ka fi sha'awar ka zauna da mai irin abin da kake to saboda haka mutum yakan kasance akan addinin abokin hulɗarsa Ko wannan ku ya tsaya tsayi lura ya gada wa zai abokantaka idan abokantaka kai da mutumin kirki sai a rika kallon ka na kirki kuma zama da mai kirki sai sa kai maka ɗabi'atu da kirki in kuma ka kuskura kai abota da mutumin da yake sai na banza mugu to duk wanda ya san ka da shi zai maka kallon mugu kuma kai ma yau da gobe za ta iya sa ka ɗauki ta'ada nan tasu ta mugunta to banda wannan hadisi da muka ji wanda shi ma imam abu da da imam turmizi suka rawace shi akwai kuma wani hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi abu musa al'ashari Allah iya yarda da shi yace haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yace almar'u ma'aman a habba mutum yakan kasance tare da wanda yake so duk wanda aka kana nike shi ka shaƙu da shi ka kusance shi ka matse shi to an san cewar ba kiyayya ce ta sa kana nike shi ba ana sanin cewar e eh, walalle wannan kauna ce ta sa wato ainihin kake tare da shi kamar yadda shi ma da yake tare da kai ana ganin cewar akwai kauna da kusantar juna tsakaninka da shi wannan yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa almar'u ma man ahabba mutum na tare da wanda ya kaunata ina tare da wanda yake so wani hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawance shi kuma wannan hadisi yana sanar da mu cewa lallai mu kaunaci waɗanda suke na kirki domin mu zama tare da su tunda manzo ya ce mutum yana kasancewa tare da wanda yake so shi yasa a lokacinsa da wani ba ƙauye ya rugo a guje yana kiran annabi muhammad ina muhammad sahabbai suka daka matsawa suka ce an hana kiransa da sunansa kai tsaye ba a kiransa haka sai dai ka ce ya rasulallah ko ya nabi yallah ya ce an ƙi ba za a yi ba sai an kira shi ya ce muhammadu sake ku ai ba ƙauye ake gama annabi ya ce da shi na'am yaya me ya faru ya ce ina son ka shi ne manzo yake ce da shi almar'u ma'aman ahabba mutum na tare da wanda yake su ka dace da wanda kake su Allah zai haɗa ka da wanda kake so duniya da lahira kaga gabancinsa da i an masa hanzari da uzuri wannan hukunci ku da kuke binne kuke kusa da manzo kai tsaye ko kuka san shi shi dai da yake kauye abin da ya sani kowa yana kiran abokinsa da abokin da sunansa kuma hakan zai yi anan tsananin kaunar ta sa kawai garzo yana so ya gaya wa annabi muhammad yana son sa da haka yake ganin ya za hana shi ya gaya wanda yake so yana son sa to wannan hadisi yana nuna mana cewar lalle mu kaunaci mutanen kirki dan mu zama tare da su duniya da lahira yadda ka abokantake su a ran duniya to cikin yardar Allah kuma Allah zai hada ku a lahira har ma ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya su a karkashin inuwa al'arshin sararar da babu wata inuwa sai wannan inuwa a hadisin da imamu abu eh, sahabin annabi abu hurara ya rawace shi wanda eh, ya karbo shi aka jiyo shi daga gare shi wanda imamu eh, bukhari da muslim suka rawace shi mazo yake cewa cikin waɗannan mutane bakwai wa ta tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyun da suka kaunaci juna suka yi soyayya saboda Allah ka ga soyayya nan da ta shiga tsakanin su an samu abokantaka da kulla ta kulla hulɗa tsakanin juna suka haɗu akan haka kuma har rabuwa ta zo musu suna kan haka wane ya rasu ya bar wane ko kuma wane ya nausa yi wata duniyar wane ma ya nausa yi wata duniyar har Allah ya karɓi rayukansu ba saɗu ba amma dai haɗuwarsu da suka kafin wannan ikon na Allah ya raba tsakaninsu sun haɗa kan Allah kuma akan bin Allah su rabu to waɗanda suna daga cikin wanda za su su a ƙarƙashin ino al'arshin ubangiji kaga abota ta ƙwarai wato ani zama da mutumin kirki ga irin alkhairin da yake sa bawa ya kai ga cimmawa to sannan bayan wannan sai mala yake cewa wa ya amuru bi kitmani sirri ko manzon Allah annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata gare shi yana umarta al'ummarsa yana umartar musulmi da rufa asiri da kiyaye sirri da rike amanar sirri in an ce sirri shine ɓoye abin da babu maslaha a bayyanar da shi rufa abin da babu alkhairi a fito da shi sarari to shi ake cewa sirri a tsarin kurwa addinin musulunci duk wani aiki da ba a da buƙatar a bayyanar da shi duk wata magana da ba a da buƙatar ta fito fili to ɓoye ta shi ne daidai a musulunci bayyana ta kuma ba daidai ba ne a musulunci to mazan Allah yana umarni da a rufe asirin juna a ɓoye abin da bai da buƙatar a bayyanar da shi wannan gaba da malam ibuɗe ko ya faɗe ta a wannan 'yan wato kalmomi takaitattu daga cikin abubuwan da suke fito da ita sarari akwai hadisin da karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ista'inu ala injahil hawa'ij bil kitimani ku taimaka wa kawunanku a kan cin nasara al'amuranku da ɓoye abin da yake buƙatar ɓoye da rufa asirin abin da ake buƙatar samun rufin asirinsa wani hadisi ibn hibban ce shi kago wannan hadisi sai ke nuna mana cewa manzo ya yi umarni da a rufa asiri ya yi umarni da ɓoye sirri kuma ya ce mana ma zai zama dalili ko shi ne sanadi na cin nasara al'amuran sai ya ƙara da cewa fa inna kulla zai ni'imacin mahsud duk wani ma'abocin ni'ima abin yi wa kushe da hasada amma in ya ɓoye abin da yake buƙatar ɓoyewa in rufe asirin abin da yake buƙatar sirri to a lokacin da za a masa kushe da hasada an makara saboda abin ƙarshen ta an kai ga lokacin afkuwarsa ya riga ya faru ya wakana magana kushe in kayi a banza abin ya tabbata saboda haka mai kushe da hasada kuwa in ya san abu tun farkon farinsa tun kafin ya wakana tun kafin ya tabbata to a ƙoƙarinsa na ya kushe ka a ƙoƙarinsa na ya wato ainihin soke ka a ƙoƙarinsa na ya bayyana da hasadarsa to ta haka abin zai lalace kafin a kai ga samunsa muƙaddara neman aure ka ga yarinya ta gari kai ma kuma alhamdulillah tabarakallah ba laifi kana kwatanta nagartar ka ganta ka je wato ainihin kasar da magabatanta suka aminta ka ce to ka zo ka ganta ka je ka ganta ta yi na'am da kai kuma kai dama na'am ɗin ne sa ka kai kanka aka fara magana to irin wannan magana ba kowa ake gayawa ba sai a bari sai ta nuna saboda akwai mahasada akwai masu kushe akwai masu ɗabi'a shaidan ba sa san abin alkhairi ya tabbata sai dai nemi abin da zai kai sukanka da shi kai ma a san abin da ka soke ta da shi sai ka ce to ai anya ku ba za ka janye ba su ba su rika ce anya ku sa baka ba an kara ba sai ga abu ya lalace to ba sai wannan kawai abubuwa daban-daban da suke buƙatar sirri a farkon al'amari har sai abu ya karfi ya kai ga gabar faruwa to lokacin da ma an yi kushe ba zai amfani in an yi hasada ma sai dai ta koma ga wanda ya yi ta to wani hadisi na nuna mana cewa lalle manzo ina umarta mu da cewa mu rufe abin da yake bukatar rafawa to ba kalli shi wannan hadisi manzo ya bamu shi a dunkule wato taimaki cin nasara al'amuran ku da ɓoye su hakika duk ma'abocin nema abin yi wa kushe ne to amma akwai hadisin da ya rika fito da abin sarari ibayar da misali a cikinsa hadisin an karɓo daga sahabiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'u yar yazid Allah ya da ita take cewa wata rana ta kasance a gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a daidai lokacin ba ita kaɗai ba akwai maza danƙam akwai mata danƙam a gurin manzon Allah suna sauraron isar da saƙonsa da bayaninsa a zazzaure a gaban manzo sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce da su la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli sai zo yace mai yuwa wani daga cikin ku na faɗar abin da yake wakana tsakaninsa da iyalansa na biyan bukatar sha'awa ga wani wala ra'a tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha mai yuwa wata mace cikin ku ko sahabbai mata takan wato ainihin zantar ko ta labarta wa wata ƙawarta ko abokiyarta labarin abin da ke wakana tsakaninta da mijinta na biyan buƙatar sha'awa wannan sahabiya asma'u yar da tace sai sahabbai kowa yi shuru ba wanda yace kala saboda manzo ya faɗo abin da yake faruwa tsakanin kowane bangare tace ni kusa nace i wallahi ya manzan Allah matan suna yi mazan ma suna yi wannan abu da ka faɗa yana faru to bayan ta faɗi wannan magana ƙala sai manzo ya ce fala ta fa'alu daga yau ka ku ƙara yin haka don ya nuna musu munin tona asirin abin da bai buƙatar a tona shi bayyanar da abin da babu buƙatar a bayyana shi don ya nuna musu munin haka sai ya ce matsalu shaitani laƙiya shaitana mutumin da ke zantar da abin da ke wakana tsakaninsa da iyalinsa na biyan buƙatar sha'awa ko ita take zantar da abin da yake wakana tsakaninta da mijinta na biyan bukatar sha'awa sai manzo ce kamar wani shedanin bawa ne ya haɗu da wata shedaniyar baiwa kamar wani watsatse ne ya haɗu da wata watsatsiya fi a kan hanyar wucewar mutane Faga sai ya wato ainihin zakke mata ya biya bukatar sha'awarsa da ita wannan su rona mutane na kallo kamar yadda dabbobi suke wannan hadisi imamu ahmad ya rawaice shi kuga idan muka kalli wannan hadisi manzo yana nuna mana akwai aikace-aikace da ba a da bukatar bayyana su da yayata su da yada su to bayyanar da su ba daidai ba ne babu alkhairi cikin bayyana su banda wannan hadisin akwai kuma wani hadisin shi ma wanda imam muslim Allah ya ji kansa da rahama rawaita hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu sa'id al-khudri Allah ya yarda shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna min asharrin nasi inda Allah manzilatan haƙiƙa yana daga cikin mafiya sharrin mutane a gurin Allah ta ɓangaren matsayi ko kuma yanayin da za su tsinci kansu yau mulkiyamati a ranar alkiyama arrajulu yafdi ilal mar'ati mutumin da zai wato kadaice ya keɓe zuwa ga matarsa ta aure wa tafdi ilaihi ita ma ta keɓe da shi ta kadaita da shi thumma yanshuru sirraha sannan a wayi gari ya zo yana faɗa sirrinta manzo sai ce waɗannan suna daga cikin mafiya sharrin matsayi ranar alkiyama a gurin Allah kun ga wannan bayanan da manzo ya a wannan hadisi ai tsawata wa masu bayyana sirrin abin da bai bukata a bayyana shi yake umarni yake kuma da a rufe abin da yake bukatar rufewa don ka a fada wannan hatsari har wai akwai tabbataccen hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan wani ya zanta da wani idan wani ya gaya wani wata magana sai kuma ya waiwaya saboda ya ga akwai wani ko ba wani idan musulun da zai gaya maka ya waiga ya waiga ya kuma waiga sannan sai ya gaya ma to annabi ya ce wannan magana amana ce ta zama sirri duk mutumin da zai gaya ma magana kaga ya hanga ya hanga kuma duba ya ga ba kowa da kai sai shi sannan ya gaya ma to amana ce domin wannan abin da yana gaya maka maganar nan bai so ta fasu bai so wani ya ji shi yasa yake hangen ba wani kusa da ku sannan ya gaya maka to amana ce sirri ne ko ya ce da kai ka kiyaye sirri ne ko bai ci da kai ba saboda da so yake kowa ya ji sai ya gangami sai ya kuwa sai faɗa da ƙarfi kowa ya ji sai bari sai an taru ya faɗa ko amma bai haka ba to wanda sai ke cewa ana buƙatar da abin da yake buƙatar sirri ka sirranta shi abin da kuma yake buƙatar a fito da shi fili a bayyana shi to sai ka bayyana banda wannan in ka tsaya tsaye ka kalli wato rayuwar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka tara akan wannan tsarin suka ɗoru akan wannan yanayi suka kasance akwai hadisi da ya tabbata sahabin annaba anas allah yarda da shi gashi na da karancin shekaru kuma shi ne mai ɗawainiya da hidima a gidan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo yakan aike shi akan wata bukata ta sirri wata rana sai ya aike shi sai ya dade bai koma gida gurin mahaifiyarsa ummu sulaim ba ko da anas ya koma gida su ce kai ko anas kana ina ina ka shiga sai yanzu irin bibiyar iyaye ga 'ya'yansu sai ce ai manzon Allah ne ya aike ni kan wata buƙatar sai ta ce wace bukata ce sai ce sirri ne ba zan gaya miki mahaifiyar da ta haife shi uwar da ta haife shi sai ta ce na goyi bayan kada ka gaya wa kowa sirrin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wannan ya samu tarbiya da horo ta annabi Muhammad da uwa ta gari ya zamanto mai kiyaye sirri hatta aike tsakaninsa da annabi bai faɗa haka kuma ya faru da sahabin annabi abubakar siddiq allah ya yarda da shi lokacin da sayyidina umar yarsa hafsa take bazawara sakamakon mutuwar mijinta na farko sai umar izo ya sami sayyidina abubakar yake kwadaita masa yake bukatar zarciyar ko zai wuya wuri yarsa hafsa abubakar siddiq ya shuru bai ce masa kala ba zai yi ba zai ba shuru wanda ba haushe ce shuru ma amsa ce to da ya ga magana nan kada ta shashance abubakar bai ce mako ba duk da ya ci ciwon haka sai ya tafi gurin uthman sai ce ya uthman ba ka auri hafsa ba sai ce ka bani wasu 'yan kwanaki ɗan jira zan shawarta zan ga abin da zai yi zan gaya maka bayan 'yan wasu kwanaki sai ce da shi magana ta gaske a wani ɗan tsakanin ban da bukatar yin aure kaga da ya fito ya nuna baya ciki ko sai ce wannan magana amsan nan da na samu daga usman ba daɗinta na ji ba amma na kwammace ta da abin da abubakar siddiq ɗin don shi na san matsaya na san inda ya sa gaba amma abubakar siddiq ban san ina sa gaba ba zai yiwu ba zai yiwu ba abin shuru kawai ana haka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar ina bukatar auren hafsa sai da magana ta fito fili umar ya sani sauran jama'a ba sun sani annabi zai auri hafsa sai abubakar su duk ije samu wato umar ya ce ya umar kana tuna ka zo ka same ni akan neman auren hafsa nema shiru ba amsa ya ce an yi haka ya ce to abinda ya sa na kasa baka amsa na kasa ce maka komai a lokacin da ka same ni mun riga mun yi magana da annabi zai nemi auren ta ni mun yi magana da annabi zai aure ta to ko ba zan so ka ji sirrin annabi daga baki na ba tunda aida ya san abubakar siddiq sun yi magana da annabi akan zai aure hafsa ai ba zai kawo abubakar tallan hafsa ba ko kuma shi ba zai so a ce ya ɗauke esta daga annabi ya baiwa abubakar ba ko to ashe bai sani ba sai ce ai wannan magana sirri ce muka yi da manzon Allah shi yasa ban iya gaya ma komai akan ta abinda na kullata a rai in har daga nan zuwa lokaci manzo muka yi magana da shi ce kai auren nan da zan yi na Hafsa na zan yi to abinda na sa a rai na zan zo ga maka cewa zan aure ta amma na sai in manzo baya ciki amma mun yi magana da shi na san zai neme ta maganar ka ji ta da guri na bai taso ba to kaga wannan abu ne da yake buƙatar sirri saboda ya kuskura ya ce da shi kai ai manzon Allah zai nemi aurenta sai kuma manzo ya fasa to ai yaya kaga ya kwadaita masa abu kuma yana kallon sa da shi kuma maganar da ya faɗa sai ta tashi a ƙarya saboda ba a ga ta aiwatu ba kuma shi zai zama ba girma a gurin wanda ya da shi ya sirri da shi sirrinsa baya rukuwa an fahimta ko to wannan shine salon da ya kamata musulmi su kasance haka ya faru a hadisi shi ma ingantacce imamul bukhari da muslim kusan duk waɗanda muka faɗo ma haka a fatima yar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta taɓa zuwa gida wurin mahaifinta annabi muhammad sida da abinci allah su tabbata a gare shi sai manzo ya yi sirri da ita sai ga ta fashe da kuka sai ya sake raɗa mata magana sai ga kuma tana dariya ta bahaushe mai kuka yana dariya sai wani abu ya bai wa sahabbai mata wato mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mamaki ya yanzu za a ga mutum magana ya kuka kuma yanzu a ga masa wata ya dariya ke aisha sai kika samu fatima kika ce me yake faruwa ke da babanki ne muka kina kuka kina dariya sai ta ce ba a baki na ba sirri ne muka da mahaifina ba za ku ji ba an gane ku wannan sirri bai tashi fitowa ba ba a san me aka yi ba sai ran da Allah ya karɓi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi sirrin da aka da ita ya fito fili kowa ma ya sani sai take cewa da Aisha kun tuna wata rana da annabi ya gaya min magana na fashe da kuka hakuka tambayar na ce ba a bakina ba suka ce an yi haka ci to gaya min ya cewa zai riga ni mutuwa shi da na kasa rike hawaye to kun ga gashi ya tabbata ya kowa ya gani kuma kun gani kaga sirri ya zama ba sirri ba yanzu to dan ka faɗi sirrin da ya zama ba sirri ba ba laifi don yanzu kowa ma ya sani ko ta faɗa zai riga mutuwa ko ba za ta faɗa ba kowa yanzu ya san ya riga mutuwa to amma sanda ike sirri sai ta kifa ɗayan kuwa da kuka gana ya dariya dama ni ya shafa cewa da ni ina ɗaya daga cikin shugabannin mata a gidan aljanna shi ne abin yamin daɗi sun ɗaya dariya ai an fahimta to wannan dina nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance kuma wannan abubuwa da ta ifar da su haka mu ma musulmi ake so na yanzu na wannan zamani mu zama akai mu ɗabi'antu da ɗabi'ar magabatanmu na ƙwarai mu ɗabi'antu da umarnin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine na ya gaya mana abin a salo wanda yake bai fuwa to anin kalmomi kwaya biyu ba zuwa uku za mu sake koma ma yake cewa wal musafahati ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana umarni da yin hannu da juna mace za ta iya hannu da 'yar uwarta mace su gaisa musulunci ya halatta namiji ya hannu da dan uwansa namiji su gaisa ya halatta ina daga cikin abin da ke tafiyar da zunuban bayi wanda suka yi wannan gaisuwa ina ɗaya daga cikin ayyukan alkhair da musulunci ya tabbata amma bai halatta wani namiji i hannu da mace ya tabbata a hadisi aisha take cewa tunda annabi muhammad yake hannunsa bai taba taba hannun wata matar da ba matarsa ba da haka ko caffa izoyi da mata masu musulunta to baya ba su hannu kamar yadda yake bai wa sahabbansa maza hannu su caffa da shi mata sai dai ya gaya masa saƙon da baki amma ba dai mika masa hannu su mika masa hannu to da haka ba daidai bane yanzu kana musulmi dan wai tana abokiyar karatunka ko kuma wai budurwarka ce kana sun za ka aure ta ka miƙa mata hannu ta miƙa maka hannu wai haka ake waye wayen wannan ba wayewa ba ce toshewa ce farakwa wannan ba wayewa ba ce ci gaban mai haka rijiya ne ina ƙasa ina ƙara cewa an ci gaba da haka musulunci bai da wannan mace ba ta hannu da namiji namiji baya hannu da mace shi ya yasa kaga lokacin magabatanmu na kwarai hatta nan kusa-kusa cikin waɗanda aka yi ɗan tsakankan lokaci kaɗan inda aka ce wata wato ainihin shugaban ƙasar Amerika ko ingila ta zo ko wani makamantarsu tana mika hannu sai ka ga an mata haka da hannu a dunkule ana sara mata ma dai miki jinjina amma ba dai mu baki hannunmu ba saboda mai sun san abin a musulunci sun san halin kwanan zancen a shari'anci amma yanzu da ake da 'yan tamori ba hannu ba har runguma juna masu ke kuma ya rika jin daɗi ai sun yi hannu da shugaban ƙasar amerika mace ko kuma prime minister kaza wance to wannan ɓata ne ba daidai ba ne toshewar basira wa ya amuru bi talabil jalisi salih ko manzon Allah yana umarni da a nemi nagartaccen abokin zama don wannan nagartar ta zama maka halayya kai ma da kake tare da shi don alkhairin da yake tare da shi kai ma ka samu ka zama a kansa wa mujanabatu jalisi so da kuma nisantar mummunan abokin zama abokin zama mara kirki a yi nesa da shi ka a kusance shi wa ya amuru bi da sirri ko mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana umarni da rufa asirin abin da yake bukata sirri boye abin da yake bukatar boyewa wannan shine karatun mu abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah iya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa ba'd wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya rasa wani abu daga sallah a bayan liman kamar raka'a ɗaya ko biyu ko ya samu ɗaya kawai to wajen cika abin da ya rasa akwai magana biyu ta ɗaya cewa ya cika ta biyu cewa ya rama to ina neman ƙarin bayani akan kowace hanya cikin biyan kuma wacce ce tafi inganci wanda ta ce tambayar wanda ya rubuta wannan tambaya a tsarin kwarwa addinin musulunci idan mutum ya zo isa sami limami ina sallah shi kuma zai bi limamin ya rigaye shi farawa ba a fara sallar da shi ba manzo yake cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu abinda kuka riska na sallah ku sallata abinda kuma ya tsere muku ba ku samu ba sai ce fa'atimu ku cika sa kalma itimam abin take nufi cika abin da ike akwai ragowa a cikinsa akwai lafazin da kuma yake cewa ma adraktum fasallu abin da kuka riska na sallah ku yi a yi da ku ku sallace shi wa ma fatakum abinda kuma kuka rasa ba a yi da ku ba faqdu to wannan kalmar faqdu wajen fassara ta wasu malamai suka fassara ta cewar kuramu amma masu fassara fa'atin mu da cewa ku ci ko suka ce da faqdu da fa'atin mu duk abu guda ne kawai bambancin lafazi ne kamar bahaushe ne ce ya ka ko ya ce maka zo da wanda ya ce ya ka yana so ka bar wanda kake ne ka zo inda yake da wanda ya ce zo ina nufin ka bar wanda kake ka zo inda yake duk abu guda ne kawai sai dai bambancin lafazi an fahimta to malaman da suka ce cikawa ake nufi da kalmar fa'atimu da kalmar faqabu suka ce saboda idan ka zo ka tarar da limamin ka sallah yayi wasu raka'o'i da baka mu ɗauka sallar magariba yayi raka'a daya baka sauransa raka'a biyu sai ka riske shi a tabiyin ai idan ka zo kabbara kake ko a matsayin wace irin kabbara ta harama ita ce farkon sallarka akan haka kenan wannan raka'ar da kake yi tare da liman duk da raka'a ta biyu ce a gurin liman da sauran waɗanda suka riga ka fara sallah kai raka'a farko ce a gurinka saboda yanzu kai kabbara harama kuma abin da yake bai da kabbara harama raka'a farko ce yayin da ya zauna ita hiya bayan ya gama raka'a ta biyu kai inda kai za ka yi sallan nan kai kai kadai ko kuma da da kai aka fara wannan zaman da za a yi ba gurin zaman ka bane sau da kai raka'a ɗaya kake da ita amma saboda an bautar da kai da kai biyayya ga liman a duk yanayin da ka same shi yasa sai ka zauna a raka'a ka ɗaya shi kuma yana raka'a ta biyu idan ya tashi ya raka'a ta uku kai kuma tana raka'a ta biyu a gurinka to in ya kai ƙarshe ice assalamu alaikum to abin da ke akwai a gabanka cewar yanzu kana da raka'a biyu cip. wanda da asali ne kada a samu zama a tsakaninsu amma naka an samu zama a tsakanin saboda biyayya ga liman to me ya rage maka raka'a ta ƙarshe ya ake raka'a ƙarshe a magaraba fatiha ake karatu a ɓoye to sai kai fatiha karatu a boye sai kai ruku'u kai sujjada ka guda biyu ka zauna kai tahiya kai sallama ka gama suka ce to shine ka ci ko abin da ya rage maka a rakawoyin ka uku dama kayi biyu yanzu ɗaya ta rage maka kuma kayi ta ta biyun ka me yasa ta zama fatiha karatu a boye biyayya ga liman haka aka mutu da kai ka bi shi a diyar da ka same shi ba ka da matsala kamar da kana iya zuwa ka bi shi a ruku an yi fatiha da sura duk bakka nan kuma ka samu raka'a an fahimta ko to suka ce da a ce faqabu da a ce mu duk abu guda ne wannan salon haka ake so kai amma wasu malamai suka bin cewa a faqabu ramowa za ka yi abin da aka yi baka nan to shikenan da ka zo ka samu raka'a biyu me aka yi baka nan raka ɗaya ya karatunta yake fatiha da sura a fili ko suka ce to sai ka yi fatiha da sura a fili kayi abin da aka yi baka da an fahimta shi ne sai waɗanda suka ce to ku da kuke cewa a ramu wannan abin da ya ramu raka a ƙarshe ce ko ta farko ce in ta farko ce to ina kabbara haramarsa da ya fara yi tana can cikin waɗancan biyun da to kuna so ku ce mana da baya da baya zai koma a sallar yanzu ne ya raka a farko to kabbara da ita farko ta mece ce in kun ce ta harama ce to kabbara harama a farkon sallah take ba a tsakiyar sallar ba don ku shi ta sake nan ta zama a tsakiya tun yanzu kun ce yanzu ne ya koma yi da baya da baya ya raka a farko da aka yi baya an fahimta ko suka ci saboda haka wannan magana ta ku ba za ta zama daidai ba me dalili suka ce to an kuka koma lafazan alkur'ani da hadisai suna nuna duk inda faka budin ma ta zo a dai zancen Allah da manzo cika take nufi ba ramowa ba suka ce Allah ya ce fa ya ce salatu min yawmil juma'ati idan aka cika sa sallar juma'a a ranar juma'a sai Allah ya ce mai fantashiru fil ardi ku watsu a ban ƙasa wafta gomin fadlillahi ku je ku nemi arzikin Allah da ya bada ku je ku nemi falalar Allah suka ce to kuna so ku ce mana idan aka ramo sallar juma'a kuna so ku ce mana idan aka taru aka idan da zo aka ramu sallar juma'ar da ta wuce kenan sannan a watsu an fahimta ba ramowa ake nufi ba cikawa ake nufi kuma kalmar ce dai sannan suka ce kuma Allah yana cewa fa iza qabaitum manasikakum fadhkurullaha inda al al haram idan ku cika sa aikin hajjin kun yi wato zaman ku na mina kun yi na arafa to Allah ya ce in kun samar da wannan da arafa da annabi yake cewa alhajju arafa fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha inda al-mash'aril haram in kuka je muzdalifa inda ake cewa mash'arul haram daidai dutsen nan da kuma fadin gurin da ya shafi mash'arul haram ko filin muzdalifa din ku ta ambatan Allah sai suka ce to kuna so ku ce mana in an ramo aikin hajji ba in an cika ba an fahimta ko suka ce to magana ku ba daidai ba ce maganar manzo faqadu da fa'atin mu duk cikawa take an fahimci bayani to wannan shine abin da yake cikin sauki kai kuma ka huta to wanda suke cewa a ramu dinnan shi yasa ake ta samun matsala gurin shi kenan to mutum ya zo ya samu raka daya tare da liman a sallan magariba nawa aka yi bayana biyu ya aka yi su fatiha da sura fatiha da sura akwai zama a tsakani ko babu babu to kenan in dai ramuwa zai sai dai tashi ya raka a biyu a jere ba zama kuma ya fatiya da sura fatiya da sura amma wasu ba haka suke ba ba in ya tashi sai miƙe sai ya fatiya da sura a fili sai zauna ya tahiya wai a nufin aiwacin da ya samu da liman ɗaya yanzu ga ta biyu to ya kai da wannan ta biyu ce har za ka yi zama an gane ko in ya tashi kuma sai kuma yin wai fatiya da sura kuma ita ce ɗayar da an gane ko suka ce to ya karaba shi liman ai bai raba ba da sai ka yi a haɗansu yadda ya su a an fahimta ko a karatu ramowa kai a aikace cikowa kai haɗin gambiza ke an fahimta ku to shi sa sai a ta samun kwan gaba amma magana ta gaskiya a sauƙaƙe abin da ka samu da liman shine farkonka abinda aka yi ba kai kawai ka ɗauka cewar yanzu ɗaya eh, abinda ka samu ka samu na farkon na ƙarshen su za ka an fahimci bayani to wannan shine abin da ya fi bayan haka sai wannan shi kuma yake cewa da allah a ɗan yi tsokaci ko ƙarin bayani don wasu kada ya amfani da hadisan nan da ka farfado a karatunan da aka yi idan babanninsu suna zaune a kan benci ko a kan tabarma su je su tsaya musu ƙiƙam an fahimci bayanin ai mun zo da hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da musafaha musulmi ya yi hannu da ɗan musulmi har ma muka kawo hadisi da manzo ce ba wasu musulmi biyu da za su yi hannu da juna face sai an gafarta musu laifukansu kafin su rabu da juna wani daga cikin falalayin hannu to abin nufi a nan shine idan ka samu kanka kai kayi karatun wannan hadisi kana da wannan ilimin amma babanka bai da wannan ilimin ba yadda Allah bai iya ba abu nawa ne Allah ya sanar da kai bai sanar da babanka ba dan ilimi falala ce ta Allah ba mu a yanzu ma sahabbai haka ta faru da su annabi ya zo ya tambaya iyaye da kakanni ga su a zaune sun kasa amsa amma kuma ɗaya yana da amsa ice abin da ya sama ki faɗa don ka'a duk waɗannan manyan ba mai amsa a ciki sai shi abdullahi ɗan umar to wannan ba abin mamaki ba ne allah ya waɗanka ilimin da bai maka ba ko ƙaninka ilimin da bai maka ba su da ka to sai zaman to kana da ilimin a hannu ga ladan da ake samu in an yi hannu to shi ko babanka ina ga shine sama kai ne kasa shi ba da zaka ka ci salamu alaikum ka miƙa masa hannu bane a al'adam an fahimta ko to sai ka zo zaka gaishe da shi to in ka same shi zaune akan tabarma da ka je ka miƙa masa hannu ya jawo hannu ya finci ko kai gwaba haƙoranka a ƙasa isa ƙafarsa ya to sai ka zauna akan tabarmar assalamu alaikum baba wa alaikum assalam ina kwana lafiya lafiya ita gargajiya ku bayan kun yi ta musulunci ku tattauna abin za ku tattauna ka tashi a akan benci ne in yana daga wancan bangaren kaga in ka zauna akan bencin zai daga bencin tutsuro ka ce ka zauna akan bencin da yake kai to nemi guri a gefensa zauna tunda shi ma zauna yake kai ma zauna assalamu alaikum wa alaikum assalam baba kaza kaza kaza ku gaisa kafin Allah ya kai shi lokacin da zai cimma wannan karatu in kuma aka yi sa'a wannan karatun da aka yi kana gurin aka yana gurin aka yi to sai sai fa dabbakawa kuma sai aiki ko wannan daga cikin abin da nake godiya ga Allah ko a shekaran yau muna wace rana yau muna lahadi ko to ko a a ranar alhamis ko a ranar alhamis na ji na ziyarci babana kanin babana wanda shi ya rike ni tun daga shekara goma sha uku har zuwa ne aure kusan komai a madadin baba imo to ko da na je wajensa kafin mika masa hannu shi ya fara miko har gobe na je haka muke da shi ba don kowa saboda kafin makaranta ya riga mu makaranta kuma na akan abin da ya karanta nan shi yake so ya yi dan idan ya mika maka hannu kafin ku raba a yafe man laifinsa a yafe wa ɗansa ma laifinsa inda karatun abu ne mai sauƙi a ɗabbaka amma in ba karatun da a zo a yi uwar watsi ba man ka ce ai shi bai taɓa ganin ma iskan ɗa a cikin ƴaƴansa irin ka ba to kakka yadda za ku yi barambar wani abin da yake karɓa da gurin ka ya daina karɓa nagartar da yake gani kana da ita ya daina gani a sai ka bi ta maslaha ta salon gyara ta salon dabara har a kai ga cimma abin da zarci a karatun aka yi shi kai kaji shi bai ji ba ɗau kasar ɗin kai masa ba ba kaji wani kasar da aka yi karatu za a ƙaru ko ija an kawo hadisin an wane an wane sahabi wane kaza kaza annaba kaza kaza ke sai kai gum bakinka to ko baka miƙo masa hannu ba ya ga wato ainihin wani wanda yake sa'ansa ka miƙa hannu ko an zo ana magana wannan yana miƙa wannan yana makalewa wannan yana miƙo kai kuma ana miƙa ma ka karɓa to zai ce wani ya gane karatun da aka ba wani abu ne yasa ya baka karatu ne an fahimta ko ai da haka muke wani babban ne ma zai miƙo maka amma karamin sai ya makale hannu ka a ce masa ya rashin kunya to in Allah ya sa aka yi karatu a hasan da hankali komai za ka nema karasa amma in ba kai ga haka ba to kakka mu'amalanci wanda bai da karatu irin mu'amalan mai karatu sai ka samu matsala da shi shi ma ya samu matsala da ka an fahimta eh. a to ba yanzu baka karanta hadisin ba kawai ba ya to yana muhammadu muhammadu kiran annabi aka ce da kai kai ba a kira annabi aka ce sai an yi muhammadu annabi ya ce yaya ya ce ina son ka shi kenan abin da yake faɗa saƙo ne dama zai faɗa ne yana son annabi to kaga kai masa mu'amala da wanda yake sahabbai wanda suke da ilimi ba ɗaya ba shi ma manzo bai ce da shi kai ba a ce da kai ba kira na suna mara kirki ko makaranta haka ba sai bai gaya mu so da kuma haka umar akwai waɗanda suka zo ta rana suna hira a cikin masallacin manzo suna ɗaga murya ina zuwa sai ce ku na ina ne sai suka ce daga ɗa'ifa muke ce kun ci sa'a da cikin ku ya gaya mu kaga kenan wanda yake cikin garin madina yake da ilimi ba ɗaya bane da wanda yake wajen ta to haka yake ba a mu'amala da wanda bai samu ilimi ba ko kuma wani abu ya zo ya dabaibaye shi ka ce kana so ka mu'amala da shi wanda ba da wannan dabaibaye eh wannan akwai gyara Allah ya mu dace na'am wannan dangane da wannan tambayar alal misali shi babban yana da karatu ko kuma ya ji karatun to amma duk da hakan dai sai ci gaba da biyar zuciyarsa na kin ɗabbaka abu hmm. ya abin kasance kenan idan yake ɗabbaka abin a matsayinsa na wato shine babban kuma ya ji karatu to ya danganta kuma ya fahimce shi don ji daban fahimta daban in ya fahimce shi kuma ya ma gane amma aikin ne ba zai aiwatu ba shi ma yana tunanin kada a ce ya shi ya ɓata ɗansa a tsakanin kuma waɗanda su duk ba su ji karatun ba abokansa ma ko sai zama baya yi to abin duba anan shine idan idan kai kai ɗan ba za ku samu matsala da shi ba to kai saboda dai wanda za a haɗa ka da shi ka samu matsalar shi ne abokansa waɗancan in yi musu bayani in bai iya musu bayani ba inda da wani ya kuskure su da kai kaiwa ne yaushe ka zama haka mun ga baban ka miƙa masa hannu kake shi a ai karatu ne aka bi ta kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza su to ai to su ba za su san cewa ba haka kawai ba ko in baban ka kasa bayani kai kai to ta salon dabara har sai aka ga in kuma wato an ka fuskanci cewar shi duk da haka ma ce kai na ji karatun nan amma kaka kuskura ka ci zaka ban hannu zan bi ta kanka an gane to ka ɗauka kana ma'amala ne da wanda wato ainihin Allah bai so shi da gane wani abu ba kai ka gane to a wannan gabar da bai gane ba ai ba ta kai a ce ba za ka mu'amalance shi a sauran gabobin da suka fi wannan ma muhimmanci ba to kada garin wannan guda ɗayan ka lalatar da barkatai sai ka ja shi a hankali a tura tunda irin wannan abubuwan sun faru da sahabbai lokacin da su suke sabon takar musulunta iyayensu kuma wasu ma ba sa musulunci to da haka aka yi ta turawa aka yi ta turawa har aka kai ga cimma abin da aka cimma eh. wannan kuma yake cewa Allah gafata malam kafiri ne yake shugabantar al'umma musulmai kuma a lokacin mulkinsa akan kashe an an kashe kai an kashe wato rayuka na bayin Allah ba su san hawa ba su san sauka ba to wai malam idan irin wannan bawan ya musulunta Allah zai gafarta masa kuwa tunda ya tabbata cewar ba a yafe haƙƙin wani sai in shi mai haƙƙin ne ya fi maka an fahimta ko to tambayar da yake ke amsa muna fatan haka a ce wanda yake irin wannan kasassaba Allah iso shi da rahama ya musulunta musulmin da suka rage ba a yi musu ba su huta daga fadawa matsalarsa ko sannan kuma a yi dace a abin da ya rage masa na kwanaki ya yi abin da musulmi za su ce Allah ya saka da alkhairi Allah san albarka Allah ya fi abin da aka kafin wannan lokaci iya sa'a a ce wato kyawawan ayyukansa sun zo sun share miyagu da munanan ayyukansa ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal islamu yajibu ma qablahu ko al islamu yajibbu ma qablahu musulunci na share duk abin da ya gabace shi ai lokacin sahabbai kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulunci wace ka tobara ce ba su ba wace sassaba ce ba su ba sun yi kashe-kashen rayuka sun yi zinace-zinace sun ci su mushe sun yi karyace-karyace amma suna musulunta annabi ya ce abin da suka na baya an share amma lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum da ya kashe rayuka 99 da tara a nuna masa malami i tambaya zai wuya tuba Allah ya karɓi tubansa sai aka yi rashin sa sai aka nuna masa wani mai ibada ba malami ba ita tambaye shi yace ce tuba ka kashe rayuka 99 kuma ka tuba a garin gaba gaba ake ta ba wani tubar za ka aiki a saurare ka cato tun da haka ne bari ya kara shi ta cike ɗari abinsa da shi da ya ba shi fatawar a ban shi ma zai shiga ciki ne amma duk da haka hankalinsa bai kwanta da wannan fatawar isa ke neman a haɗa shi da wanda zai ba shi fatawar aka kai shi gurin malami masanin addini ya ce waye ya isa ya shiga tsakanin allah da bawa? ya ce ka tuba Allah zai karbi tubanka amma ina baka shawara ka bar garin da kake domin garin miyagun mutane in ba ka ba za ka koma ruwa ka koma gari ka za a can akwai mutanen kirki na Allah za ka iya sakewa ka ba Allah a can kuma ci gaba da sauyawa annabi ya ce akan hanyarsa ta nafi garin da zai je ya samu mutanen kirki ya ci gaba da bin Allah a nan Allah ya ɗauki ransa sai mala'iku na rahama da na azaba suka zo wannan suna namu ne wannan suna namu ne sai Allah ya nada mala'ika cikin su ya zama alƙali sai ce ba haka za ba ku dakata a auno garin da ya baro inda ya tsiya ta kun daɗi zuwa nan inda gawarsa take ya tsawon gurin yake a kuma auna daga inda nan gawarsa take zuwa garin da ya nufa ya tsawon gurin yake inda ya fi kusa in inda ya nufa ya fi kusa da can to na can ne mala'ikun rama su ɗauka in kuma inda ya baro ya fi kusa da shi inda za shi ya fi nisa to mala'ikun azaba su ɗauka a wata ruwayar annabi yake cewa a daidai wannan lokacin daidai za a cire ransa zafin fitar da sai ya murgina sai zaman to inda ya murgina garin da ya nufa ne irin jaya da wannan murgina wadda sai Allah ya karɓi tubansa ya kuma yafe masa abin da ke. saboda haka ubangiji ba yadda bai iya ba ai su waɗanda aka taɓa rayukan nawaye na hasan ne kai da kake da ran ka kai shi iko da ran ba to sai kuma yadda da tuban ba zai iya cewa to kai abin da aka yi ma na kashe ranka Sa kai yadda ta kamata a baka na an taɓa ranka kaza ne a taskata na baka zai iya kai laifin da kai abin da ya kamata ka samu na zunubi a wannan kaza ne amma tun da ka tuba na yafe maka isa wannan a rahama isa wannan a rahama ba yadda bai iya ka muna fatan in ubangiji ya hukunta haka idatar da wanda wato yake wannan ka tobara da ka sassaba a ce ya zama namu sauran abin da ya rage na shekaru mu ci gaba da murna muna dariya muna miƙe kafa muna fatan haka sauran su kuma wanda aka mana suka ji daɗi su ma su ji ba daɗi